hukumar ta IAEA e Rafael Grossi ya ci duk da cewa ɗaya daga cikin na'urorin tashar an kashe ta an kuma dawo da wutar lantarki yanayin da ake ciki a tashar na da haɗari. The head of the IAEA, e Rafael Grossi, has called BBC ta ce shugaban ya kuma buƙaci a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa a kusa da tashar. Masu sa ido da dama sun zargi Rasha kan lalata ginin cibiyar amma gwamnatin Kremlin ta Rashar na sake jaddada gargaɗinta kan babban bala'in da ka iya biyo baya daga hare-haren Ukraine. Dan siyasar nan mai matsakaicin ra'ayin sauya a Sweden olaf Christensen ya ce yana shirin kafa sabuwar gwamnati bayan sakamakon babban zaɓe na ranar Lahadi ya nuna cewa gamayyarsa na gab da samun nasara. yayin da sakamakon kashi 93 cikin ɗari na ƙuri'un ke nuna sun ɗan zarta haɗakar masu sassaucin ra'ayin kawo sauyi ta Prime Minister Magadela Anderson. Prime Minister na cewa ya yi wuri a soma yanke hukunci. Yanzu haka jam'iyyar da ke da tsatsauran ra'ayi ta kulla ƙawance da tawagar Mr. Christensen kuma shugabanninta sun ce yanzu burinsu shine ganin sun ja ragama a harkar kwamitoci a majalisa. a baya Mr. Christensen ya ambata batun bai ambato batun kafa gwamnatin haɗaka ba sai dai yanzu da yake suna kan hanyar nasara yana ganin buƙatar yin haka. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Kwana hudu da rasuwar sarauniya Elizabeth, Sarki Charles da matarsa sarauniya Consort za su ziyarci ɗakin taron Westminster, gini mafi daɗewa na Majalisar Burtaniya. 'yan majalisun dokokin kasar za su haɗu domin bayyana su yayin da shi kuma sarki charles zai amsa gaisuwar kafin daga bisani ya gabatar da jawabi Westminster Hall is the latest staging post in the Wakilin BBC ya ce wannan wani bangare ne na tanadan kwandon tsarin mulkin kasar sannan za su je Edinburgh inda sabon sarkin zai karbi irin wannan ta'aziyya daga 'yan majalisar Scotland. Sarkin zai bi tawagar masu ɗauke da gawar marigayiya sarauniya Elizabeth daga fadar da take a yanzu ta Holyrood House zuwa cocin St. Giles. Za a bayar za a bar ko in ce za a ajiye gawarta na tsawon sa'o'i ashirin da hudu a cocin saboda mutane su ban kwana da ita. Masu fafutuka a Jamaika sun ce suna da kwarin gwiwar cewa rasuwar sarauniya Elizabeth ta kawo ƙarshen wani babi na rayuwa kuma tsibiran na gab da zama jamhuriya har yanzu dai ba a tsayar da batun jefa ƙuri'ar raba gardama ba amma prime minister andrew holness ya shi wa william raymond wells a wata ziyara da ya kai a farkon wannan shekara lokacin bikin cika sarauniya elizabeth shekara wato na biyu shekaru saba'in kan mulki cewa jamaica na ƙoƙarin ganin ta samu ci gaba ƙuri'ar jin ra'ayi na baya-bayan nan ya nuna cewa sama da rabin al'ummar kasar na goyon bayan su na zama jamhuriya to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To madalla sai kuma nan kuma kamar yadda watakila aka je a cikin labaran duniya gawar marigaya sarauniya Elizabeth ta biyu ta isa fadar root House da ke Edinburgh bayan da aka bi da ita ta titi inda dubban jama'a saka rika kallon motar da ke dauke da ita tare da gaisuwa a titin da ya ratsa birnin zuwa fadar. a tsawon tafiyar ta sa'a shida daga fadar ta ta Balmoral Castle. Dubban jama'a da ke kallo sun rika jefa furanni tare da taifi a titin da aka bi da ita domin ban kwana, Ga rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya haɗa mana. Bayan tsawon wannan tafiya ta sa'a shida da aka yi ta jerin gwanan motocin da ke rakiyar gawar marigayiya sarauniya Elizabeth ta biyu, wadda ta rasu kwana hudu da suka gabata, inda aka kai gawar fadar ta da ke Edinburgh a yanzu. A yau Litinin za a ɗauki gawar daga fadar zuwa cocin St. Giles, inda jama'a za su yi bankwana da ita. Zuwa gobe kuma talata za a ɗauki gawar ta jirgin sama a nufi London da ita, inda za a ajiye ta a zauren Westminster da ke Majalisar Dokokin Ƙasar domin yin bankwana da ita a can ma. Za dai a yi jana'izar ta a ranar 19 ga watan nan na Satumba a cocin St. Peter a Westminster din, inda wannan rana za ta kasance ranar hutu a ƙasar. A yau ne dai shi kuma Sarki Charles zai gabatar da jawabi ga taron haɗakar Majalisun Dokokin Birtaniyar a karan farko, tun bayan da ya gaji mahaifiyar tasa da ta rasu. ‘Yan majalisun dokokin ƙasar da ya za su haɗu domin bayyana ta'aziyarsu, yayin da shi kuma Sarki Charles zai amsa gaisuwar kafin daga bisani ya gabatar da jawabin nasa. Wannan dai na daga cikin wani ɓangare na da tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar ta Birtaniya An gaida Muhammad Anuru Muhammad da wannan rahoto. To kamar yadda kuka ji dai gawar sarauniya Elizabeth na birnin Edinburgh. Shin waɗannan irin abubuwa ne za a gudanar daga yanzu zuwa ranar da za a binne marigayiyar? Ga ƙarin bayani daga bakin Haruna Ibrahim Kakangi. A gobe talata ne ake sa ran gawar sarauniya Elizabeth za ta bar mu jami'ar St. Giles zuwa filin jirgi na birnin Edinburgh, inda daga nan za a tashi da ita zuwa birnin London, sannan a zarce da ita zuwa fadar Buckingham. sarki charles na uku da mai ɗakin sa kamila ne za su tarbi gawar inda daga nan za a shimfiɗe ta a wani ɗaki mai tarihi da ake kira ballroom a ranar laraba goma sha hudu ga wannan wata kuwa za a ɗauki gawar tata daga fadar buckingham zuwa zauren majalisar dokoki da ake kira westminster the grand hall shine babban ɗakin da za a ajiye gawar tata kuma ɗakin shine mafi wuri daɗewa a fadar westminster mahaifiyar sarauniya ce mutum ta ƙarshe da aka ajiye gawarta a ɗakin bayan ta mutu a shekarar dubu biyu da biyu a lokacin kuma mutum dubu ɗari biyu ne suka yi bankwana da gawarta za a ɗora gawar sarauniyar ne a kan wani gado inda za a ajiye akwatin gawar a naɗe shi da rigar masarauta a kuma ɗora kambun masarauta a kai kuma a kowace kusurwa za a girke sojoji daga rundunar da ke tsaron masarauta kazalika za a kawo gawar zuwa westminster ne daga fadar buckingham tare da rakiyar faretin sojoji da iyalan masarauta bayan an ajiye gawar a ɗakin sai kuma a gudanar da addu'o'i na takaitaccen lokaci daga nan ne sai a baiwa al'umma damar shigowa su yi ban kwana da ita gawar dai za ta kwashe kwanaki hudu a wannan yanayi ana sa ran gudanar da jana'izar sarauniya ne a cocin westminster abbey ranar litinin sha tara ga wannan wata na satumbar biyu, kamar yadda fadar buckingham ta sanar da abbey coci ne da ya kafa tarihi domin a nan ne aka naɗa sarakuna ciki har da sarauniya Elizabeth ta biyu a 1953 kuma a nan ne aka ɗaura mata aure da Yarima Philip a 1947. Sai dai tun a ƙarni na sha takwas ne rabon da a gudanar da jana'izar wani sarki ko sarauniya mai ci a cocin. Shugabannin ƙasashen duniya za su halar a Burtaniya domin su haɗu da iyalan sarauniya yayin jana'izar. hakanan ma manyan 'yan siyasa da kuma tsofaffin firaministoci da aka yi a gwamnatin Birtaniya. Ranar jana'izar za a suma ne da ɗaukar akwatin da gawar sarauniya ke ciki daga ɗakin na Westminster Hall zuwa Westminster Abbey wato cocin Westminster akan motar dakon bindigar sojin ruwa ta Royal Navy. Rabon da aga wannan mota dai tun shekarar 1979 yayin jana'izar kawun Yarima Philip Lord Mountbatten tare da rakiyar sojojin rundunar Royal Navy ta ɗari da arba'in da hudu, Daga nan kuma manyan 'yan gidan sarauta da suka hada da sabon sarki za su biyo baya. Ana sa ran shugaban majami'ar Westminster David Hoyle da kuma takwaran aikinsa a shugaban cocin Ingila Justin Welby ne za su jagoranci addu'o'i. Wataƙila kuma Prime Minister Liz Truss ta gabatar da jawabi a wurin. Bayan an gama addu'o'in za a zagaya da gawar sarauniya daga cocin. a kuma yada zango a Wellington Arch da London Hyde Park Corner kafin a wuce da ita zuwa gidan sarauta na Windsor akan motar ɗaukar gawa. Za a yi zagayen ƙarshe da gawar sarauniyar ne kafin ta isa makwancinta a majami'ar St. George da ke Windsor Castle. Ana sa ran Sarki Charles da manyan iyalan gidan sarautar za su hallara a Windsor Castle kafin gawar ta shiga majami'ar St. George domin gudanar da wasu addu'o'i. mujami'ar st george ce cocin da 'yan gidan sarauta ke yawan amfani da ita domin gudanar da bukukuwan aure da na addini da kuma jana'iza a nan ne aka ɗaura auren yarima da kuma gimbiyar sussex wato yarima hari da megan kuma a nan ne aka yi jana'izar mijin sarauniya elizabeth wato yarima philip za a saka akwatin gawar sarauniya a hubbarin masarauta ta royal vault a majami'ar king george na shida da ke cikin majami'ar st george An gaida Haruna Ibrahim Kakangi. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu idan muka je Najeriya, hukumar bayar da agajin gaggawa a Kano ta Sema. ta ce suna ci gaba da aikin ceto mazauna wasu daga cikin yankunan da ruwa kewaye su sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a jihar. an samu ambaliyar ruwan ne a Kano bayan sako ruwa daga madatsar ruwa ta tiga a ƙarshen makon da ya gabata wanda hakan ya tilasta masu ababen hawa tsayawa tare da sare gadar garin Rurum da kuma shafi amfanin gonaki masu yawa sai dai hukumomi sun ce suna ɗaukar mataki yayin da kuma suka gargaɗi mutane cewa lamarin zai iya shafi garuruwan da kogin haɗe da jama'ar yabi daga Kano ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji ɗaruruwan mutane mazauna yankuna daban-daban da ke ƙananan hukumomin warawa rano wudil da bankura ne ke zaune cikin zulumi sakamakon ambaliyar ruwa da ake fuskanta sakamakon bude wasu daga cikin hanyoyin madatsar ruwa na tiga da hukumar da ke kula da kogin haɗi da jama'a da ta yi saboda yadda ruwan kogin ya taru tuni dai da dama daga cikin ƙauyukan da ke kusa da madatsar ruwan suka fara gudun hijira sakamakon yadda ruwan ya kewaye garinsu. Yadda manya da yara kenan ke kokarin barin garin gishirin wuya da ke yankin karamar hukumar warawa kenan wanda nan ina bakin inda ruwa ya mamaye wannan gari na gishirin wuya wanda kuma akwai kiyasun kusan mutum dubu biyu da ke zaune a wannan ƙauyen inda ake ɗebo su da cikin wani kwale-kwale. a nura ta'ala sam yau kwana uku daga ciki Allah ya koma da iftala'i ruwa wa'anda a yanzu haka wasu ba sa cikin gidajensu ruwan ya cinye ɗakuna sun rushe abincinsu wasu duk babu kamar yanzu haka dai an yi kamar sawu goma haka nawa kuma ka a akalla ba ƙasar ba za su kai kamar mutum ɗari haka kwale-kwale muna buƙatar ƙari gaskiya ko ɗaya babu gwamnatin da ta kawo mana ɗauki a yanzu a halin da muke ciki a cikin kaso ɗari yanzu ko kaso biyu ba mu ɗebo. Hajara Yakubu wanda ruwa ne imana yawa akwai manya akwai yara. Akwai wanda ruwan ya tafi da su? a'a akwai zubar dakuna. yaro dai ya mutu a ruwa su ma al'ummar garin rum da ke yankin garamar hukumar rano na daga cikin inda ruwan ya mamaye gonaki da gidaje sunana yusuf abdullahi nasiha bana gaba ɗaya masara ne da waken soya waken soya nan na yi kesin zan samu akalla buhu 45 zuwa buhu hamsin, a yanzu da waken soyan da masarar gaba ɗaya ba abin da na samu sunana hassan ibrahim mazaunin garin nan ambaliya duk wata gona da take yankin nan kowa nan da ka gani ina tafiya ne kawai umar malam da ke garin wudil ya ce sakamakon ambaliyar ruwan baki ɗaya amfanin da suka shuka a bana ya lalace baki ɗaya kusan wanda suke dabba bakin kogin nan mafi rinjaye sun taso sun baro gidajen irin gidajen da suke na ƙasa sun zuzzube gaskiya daga kofar yamma babilan gaban koni dugurawa warhairo da dafawa akwai gonar baban wadda akalla muna ɗaura ya kai kamar dani arba'in ita ma gaskiya gonar ba maganar ba labari rabin sale jeli dai shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a kano an riga an yi katanga wacce ake ganin in sha Allah babu wani abu zai faru zancen da ake an tashi don kwana-kwana sun tafi garin tare da kuma magana da su jami'an karamar hukuma na cewa lallai a nemo kwale-kwale ko da a wudil ne wanda za a taimaka wajen fito da wa'annan mutane domin hankali ya sha Tuni dai hukumomi a Kano suka gargaɗa al'umma da ke zaune a garuruwan da ke kan hanyoyin da wannan ruwa na tiga da ya haɗe da kogin haɗe da jama'a da ifi a barin garuruwan nasu don kaucewa ambaliyar ruwan khalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc daga kano a najeriya To har yanzu dai muna Najeriya inda masana ke ci gaba da bayyana damuwa game da raguwar da aka samu na ɗanyen man fetur inda ƙasar ke iya haƙowa a kowace rana. alƙaluma da hukumomi suka fitar a baya bayan nan sun nuna cewa man da ake haƙowa ya ragu zuwa ƙasa da ganga miliyan ɗaya a kowace rana a cikin watan agustan shekara ta 2022 wani abu da a yanzu ya sanya ƙasar ta zamo ta biyu bayan angola a jerin ƙasashen da ke fitar da ɗanyen man fetur mafi yawa a nahiyar afirka a hukumance dai najeriya na da ikon haƙo ganga miliyan biyu da dubu ɗari biyu kowace rana amma saboda aika masu fasa bututun man da sace shi najeriya ba ta iya haƙo wannan adadi ga rahoton zahar lawan Abubuwan da suka sa Najeriya ba ta iya haƙo ɗanyen man fetur ɗin wadatacce suna da dama, ciki har da matsalar fasa bututun da rashin ƙara rijiyoyi tare da gyara waɗanda ake da su, kana da rashin saka hannun jari yadda ya kamata a kamfanonin da ke haƙo ɗanyen man. Alhaji Sha'ibu Idris Mikati masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Idan baka saka hannun jari ba, kaga ba za a samu dama da za a haƙo man ba har a sayar. Na biyu, barayin da ke satan man fetur ɗin nan da tun ana sata kaɗan kaɗan sai ga tun tana satan ganga biyar goma ba a ce masu komai ba sai suka fara satan ganga dubu aka yi ta kai ruwa rana wai a canza wato dokar da take kula da kasuwanci ko kuma hada-hadan man fetur sai kwanan nan aka samu kusan za mu ce kashi talatin ko arba'in da biyar ne na ainihin dokar da ya kamata a ce an amince da ita aka samu aka amince dan tsakankanin nan wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar manyan ma'aikatan man Najeriya Pengasan ta ce za ta fara yajin aiki a kan yawaitar sace albarkatun man al'amarin da ta ce yake jefa mambobinta cikin haɗari. bayanai na cewa a baya dai najeriya kan iya haƙo ganga ɗanyen man har fiye da miliyan biyu a kowace rana najeriya ta kai ga lokacin da takan haƙo man fetur a kowane yini ɗaya ganga miliyan biyu da ɗigo bakwai duk da muna da ƙarfin da za mu yi a haƙo ganga miliyan uku amma saboda muna cikin wannan haɗaɗɗen ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur akan ba mu dama mu haƙo ganga miliyan biyu da ɗigo ah, bakwai. Ƙasar nan an dawo mana da shi miliyan biyu da ɗigo biyu amma duk da haka nan mun kasa a cikin shekaru biyar goma da suka shige ba mu haƙo a gangan mai ya wuce miliyan biyu kowane yini. Man fetur shi ne jigo wajen samar da Najeriya kudaden shigar da take aiwatar da dukkan aikace-aikacenta. Alhaji Sha'ibu na ganin raguwar man tabbas zai haifar da gagarumin giɓi a kasafin kuɗin ƙasar. Idan ababe suka ci gaba da aukuwa kamar yadda suke a yanzu zai wahala a iya aiwatar da kasafin kuɗin da najeriya ta kan fitar idan ka dubi kasida da ita ministan kuɗi hajiya zainab shamsuna ahmed ta gabatar gaban 'yan majalisun tarayyar mu ta ce shekara mai zuwa za a kashe kusan naira triliyan ashirin a cikin naira tiriliyan ashirin din nan za a samu kudaden shiga ne daga harajin kamfanoni da harajin da ake karɓa wajen wanda suka shigo da kaya kusan naira tiriliyan tiriliyan goma zuwa sha ɗaya yawancin kuɗin da za a kashe kusan tiriliyan goma sha biyu za a karɓe su ne a wajen bashi a kusan a cikin kasafin kuɗin da muka yi da ake kokarin aiwatar na baɗi babu ma maganan kuɗin shiga da za a samu daga man fetur inda za mu samu dama a yi hubbasa a rage ko a hana satan man fetur dinnan, mu kuma sake yin hubbasa mu ciwo bashi mu ba da kudaden da ya kamata mu bayar ga kamfanonin da za su fara da haƙoman nan za mu iya samun sauƙi a rayuwarmu. Babban kamfanin mai na Najeriya NNPC ya koka kan yadda satar ɗanyen man ke karuwa a ƙasar. Shugaban kamfanin Mele Kyari ya ce jami'an tsaro sun gano akalla wurare 295 da aka fasa bututan don satar man a cikin tafiyar kilomita 200 tare da kama mutum 122 da hannu a satar man. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Karfe bakwai saura minti goma sha ɗaya a Abuja, Najeriya da ma ya mai a Nijar shida saura minti goma sha ɗaya a agogon GMT Umai Masana Abdulmomin ke gabatar da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. A farkon shirin kun ji cewa a yau Litinin Sarki Charles zai gabatar da jawabi ga 'yan majalisar Burtaniya karan farko bayan hawan sa mulki. Idan muka je jamhuriyar Nijar, shugaban gwamnatin rikon kwariyar Burkina Faso Paul Herin da Miba ya gana da shugaban ƙasar Nijar ɗin Mohamed Bazoum jiya Lahadi a fadar shi da ke birnin Yamai. Shugabannin dai sun tattauna kan matsalar tsaro da ke cigaba da laƙumi rayukan mutane da dama da kuma tilasta dubbai barin muhallansu. shugaban wato gwamnatin na burkina faso ya kuma gana da mai shiga tsakanin kasar da kungiyar ecowas ko sai dai yawo muhammadu yusufu wanda ya gabatar masa da cewa alkawarin da kasar ta daukar kungiyar ta yammacin afirka game da miƙa mulki ga farar hula na nan daram daga mai ga rahoton cima ila Isufu. ziyarar ta aiki da kuma sada zumunta da ta dauke shi yan sawoyi a yamai ta ba shugaban gwamnati roƙon ƙwaryar ƙasar ta burkina faso laftana kanar paul hari sandawo da damar ganawa da shugaba muhammad bazum bayan ganawar ce shugaba sandawo god a cikin wani takaitaccen bayani da yi wa manema labarai ya ce makasudin wannan ziyara na da matuƙar muhimmanci La question de l'insécurité eh, dans la zone des trois frontières eh, est préoccupante, donc c'est à ce titre que nous avons rendu ya ce matsalar rashin tsaro da ake fama da ita a iyakokin kasashen guda uku matsala ce da ke ci masa ko a kwarya ya ce dangane da haka ma. ya kawo ziyarar da sahiyar yau ga shugaban kasar nishiyar domin duba kalubalen da suke fuskanta a matakin na kan iyakokin kasashen domin tare a ƙara nazari don lalabo sabbin hanyoyi a yunkurin magance wannan matsala to ko mai masana tsaro ke cewa game da ita wannan ziyara ta shugaban rikon ƙwarya ta boki da faso abdulrahman alkasim cewa yake wannan wata fasaha ce shugaban rikon kwarya ta burkina faso ya billo da ita saboda an gani yadda g5 sahel take neman rushewa sai kasance cikin yankin ita kadai ce yau take iya tattauna da kowane hukumomi ba tare da samun narmin kai ba kowane iri saboda irin fahimtar da suke samu kuma shi yasa ina ga ya gabatar da wannan zagayen ina hasashen rushewar g5 sahel da kuma kitsa wani sabon shiri wanda za a aiki da shi wajen ganin cewa kasashen nan na afirka ta yamma su haɗu wuri guda watakila har da benin saboda a hito da wani tsari na bai ɗaya kuma ana iya cewa kamar ga abubuwan da suka bayyana zawa yanzu shi shugaban na burkina faso duk da ke dai ba zababben shugaba ba ne ba halittacce ba ne to amma kuma ya ɗauko wani tsari wanda yake iya ba shi daman shi ya jagoranci wannan sabon tsarin. Ko da yake shugaban muryar talaka Alhaji Nasiru Saidu na ganin ya zama wajibi Mali ta shigo cikin wannan tahiya. Ba a iya a samu kwanci hankali matuƙar ƙasashen uku ba haɗa ƙarfi da ƙarfi ba domin harkar rashin tsaro harka ce da ta shahi ƙasashen uku ta shahi talakawan ƙasashen uku can baya. Ko kafin wannan ziyara ta birnin ya mai shugaban gwamnatin rikon gwamnati na Burkina Faso ya kai ziyara a kasashen Mali da Cote d'Ivoire inda ya tattauna kan batun na tsaro da shugabannin kasashen biyu. Ta haka kuma suka tattauna kan dambarwar da ke tsakanin kasashen game da batun sojojin na 49 na kasar Cote d'Ivoire. Ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. To a jamhuriyar Nijar ɗin wata ƙungiyar haɗin gwiwa ta mata a ƙasar da ke ƙoƙarin ganin ta raya yara ta koka kan lalacewar tarbiyya tsakanin matasa wani abin da ƙungiyar ta ce babban matsala ce a cikin al'umma. Gurinmu a cikin tahiyarmu ne mu gani yaya ne za mu yi mu taimaka ma yaranmu da suke da matsaloli na tarbiyya tun daga kamo shaye-shaye, fasikanci, rashin karatu, da sauransu. To a shirinmu na hantsi za mu ji ƙarin bayani kan ayyukan wannan ƙungiya wajen sauya rayuwar matasa a cikin al'umma. To idan muka sake komawa Najeriya matasa na sa ran cewa za su yi tasiri a babban zaben ƙasar da ke tafe duk wada hasashen da masana ke cewa watakila fagen ya rikide zuwa siyasar kuɗi. A baya dai matasa na kukan cewa ba sa kai labari saboda rashin kuɗi. Comrade Murtala Muhammad Garba ɗan takarar kujerar sanata ne na mazaɓar Taraba ta kudu a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP. Kuma a tattaunawar su da Ibrahim Isa ya ce za su mayar da hankali ne wajen haɗa kan al'ummar yankin ta yadda za a samu zaman lafiya ba tare da nuna son abin duniya ba. Tafiya ne na haɗin kai na al'umma da kawo zaman lafiya kuma wannan ajandan ko kuma manufar ita muke tafiyar da ita a taraba inda al'umman mu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu bambancin addini ko na kabila don halin da muke ciki 'yan siyasan mu da ba su yi komi ba kowane shekara dab da zaɓe sai su dinga kawo yaƙi su dinga haɗa kan mutane ana faɗa bayan al'umman muna tare shekara da shekaru ana tare da kutub da fulani sun fi shekara ɗari biyar suna tare da jukun da can ba, muna tare fulani da mun muye muna tare so mu abin da muke so mu zo mu kau da ita kenan a cikin al'umman mu inda za samu a yi harka na cin gaba jihar mu ta samu ita ma ta zama kamar sauran jihohi din tunda yan siyasa su ne matsalar kuma ku ne yan siyasa ta ina kenan za a samu harka a muna da bambanci eh mu yan siyasa ne amma mun ba mu taba rike wani mukami ba dukanmu 'yan siyasa ne amma akwai irin bambanci na aƙida da bambanci manufa na siyasa. To gashi kai da gani matashi ne kuma ya magana kan ce abinda babba ya hanga yaro ko ya hau rimi ba zai gani ba. Ta yaya kake jin irin matsayin da kake haka na shekaru? har za ku iya samun maslaha ga matsalar da ke damun irin wannan wuri. Dun mai shekara arba'in ya kai ya zama komai lokacin da su Murtala Muhammad suka zama su ga wanda su Buhari da su baban gida ba su kai shekarun mu ba idan sun yi mu ma za mu yi ba batun shekaru ba ne shugaban kasan Faransa bai wuce wannan shekarun ba so mai shekara arba'in da ɗaya ba yaro ba ne Allah ya da za mu mulke mutanen mu mu haɗa kan TV da mummuye da jikun da camba da kuteb da fulani da hausawa kowa mu tsaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya insha Allah. Ana hasashen cewar watakila siyasar kuɗi ta mamaye wannan babban zaɓe mai zuwa gashi kana matashi ya kake jin zaka tunkari wannan kalubale. Idan ka karɓa kuɗi ka je ka zaɓe gurɓatacciyar gwamnati ta zo kuɗin da ka haɗa da na gidan ku duk da sayar da biya ma kidnappers amma idan muka zaɓe shugaba na kwarai to shine dai sa kidnappers da kansu da su bar abin da suke yi takuri ne ai da cin zarafin al'umma yake sa waɗansu ke bijirewa ba kuɗi ba ne matasanmu ido ya waye yanzu ba lokaci ne da da ba ku kuɗi mu zo mu sadda yancinmu nawa za baka kaci shekara hudu da muke cikin wannan hali na kunci na talauci da rashin son juna dukan mu talauci ya samu muna ganin hanjin junanmu comrade murtala muhammad garba kenan wani ɗan takarar sanata a jam'iyyar nnpp To yanzu kuma ga Muhammad Abdu Tudun Wada da labaran wasanni a takaici. Ana sa ran a ƙarshen makon nan za a ci gaba da wasannin Premier League mai ɗan karam farin jini. Wanda ake fatan yin zuwa ko a tsakiyar birnin London inda za a ke cire ni tsakanin Tottenham da Leicester City rana Asabar. yayin da za a yi karawar hamayya tsakanin brentford da arsenal da wanda chelsea za ta karba guncin liverpool ranar Lahadi 18 ga watan satumba stamford bridge wasa goma aka soke babbar gasar ta mola ta ingila karar mako na bakwai hadda wanda ya kamata a yau litinin tsakanin leeds united da nottingham forest an yi haka ne bayan rasuwar sarauniya elizabeth da biyu kuma kwallon gaba ta ture ta sanar da ɗage wasan champion league da ya kamata rangers ta karba kuncin napoli ranar talata ta mayar da shi zuwa laraba uefa ta ce hakan ya zama wajibi domin za a samu karancin jami'an tsaro da ma'aikata bayan da ake makokin rasuwar queen elizabeth ta biyu haka kuma hukumar ta gindaya cewar yan kallon napoli ba damar su ziyarci gidan rangers haka ma magoya bayan kungiyar scotland ba za su je italiya ba a wasa na biyu ranar 26 ga wata oktoba ita kuwa tottenham ta tabbatar da cewa za ta ziyarci sporting lisbon domin buga champion league gobe talata kamar yadda aka tsara tun farko haka ma wasan da manchester city za ta karba kuncin borussia dortmund ranar laraba a kofin zakarun turai yana nan za kuma a buga wasan da manchester united za ta je fc sharif a moldova europa league ranar alhamis idan na lega spaniya real madrid ta ɗari matakin ta na ɗaya kan teburin la liga bayan da ta doke real mallorca hudu da ɗaya wasan mako na biyar a jiya real mai rike da kofin bara ta ci wasa biyar kenan a jere ta je ta ɗaya mai maki sha biyar kuma rana asabar barcelona ta je ta caskara Cardiff da ci hudu da babu ko daya hakan ya sa ƙungiyar ta kamnu tana ta biyu da tazarar maki biyar tsakaninta da real madrid an gaida Muhammad Abdu Tudun Wada da haka kuma muke mika sakon ta'aziyya ga abokiyar aikinmu Nabila Muktar Uba wadda ta yi rashin kakarta Hajiya Rabi Wandawa Allah wanda Allah ya rasuwa a jiya kenan. To ku huta lafiya sai shirmu na hantsi.